Carlo Ancelotti ya yi watsi da ikirarin da Harry Redknapp ya yi na cewa kungiyar Liverpool ta nemi ɗaukansa kafin su zaɓi Georgian Club a matsayin sabon kocin club ɗin. A makon da ya gabata ne Redknapp ya yi ikirarin cewa Ancelotti ya kasance zaɓi na farko ga kungiyar ta Liverpool kuma a matsayin wanda zai mai gurbin Brendan Rodgers wanda aka kora bayan da suka yi kunnen doki da Everton amma kuma ya ki amincewa da karɓar aikin. sai dai ancelotti ya ce babu wanda ya tuntube shi kuma a mafi yawan lokuta kungiyar ta liverpool takan dauki wanda baya jagorantar wata kungiya ne a duk lokacin da za su dauki wani aiki yanzu haka dai akwai bayanai da ke nuna cewa ancelotti shi zai maye gurbin kocin italiya antonio conte wanda ake rade raɗin zai ajiye aikinsa idan kwanta ragin shi ya kare a karshen gasar cin kofin nahiyar turai da za a yi a baɗi a ɗaya bangaren kuma ɗan wasan real madrid karim benzema ya ce babu yadda zai bar ƙungiyar ya koma arsenal a wannan kakar wasa Rotanni da dama na nuna cewa kocin Arsenal Arsene Wenger yana kokarin ya sayo dan wasa mai zira kwallaye kuma Benzema na daga cikin waɗanda yake dubawa. Sai dai a cewar Benzema wannan raɗe-raɗin da ake ta yayatawa yana bashi dariya domin a ganin sa kungiyar da yake buga wasa yanzu club ne fitacce a duniya. Ya kuma kara da cewa ko da wasa bai taɓa yunkurin ya koma club din na Arsenal ba, yana mai cewa a duk lokacin da ya ga 'yan jarida suna buga wannan labari sai abin ya dinga bashi dariya a cewar benzema ƙungiyoyin real madrid da barcelona su ne fagen kololuwar wasan kwallon kafa a duniya